sai ke cewa walau sha Allahu ma fa'alo da Allah madaukin sarki ya so wannan taɓar gaza da suke yi su halatta haram su haramta halal su ware wasu dabbobi da wasu hatsi su ce ga kaza ga kaza da Allah ya so da ba su yi ba fazarhum Allah ce ka basu wa ma yaftarun da abin da suka kirkira na ƙarya kai watsi da su su da ƙarerensu baki ɗaya Waƙalu haka suka ce hazihi an'amun waɗannan dabbobi wa harsun da wannan amfanin gona hijirun an sa masu dokan taɓaci la ya ha illa man na sha'u bi za'amihim suka reca ba wanda ya ce ɗanɗana sai fa wanda suka zaɓa da riyawansu mun gano wannan da kyau ku wa an'amun suka ware wasu dabbobi suka ce hurrimat zuhuruha haramun ne hawa bayansu wa an'amun akwai dabbobin da kuma la Nasman lahi alaiha ba ambatan sunan Allah an hausu iftira'an alaihi kawai don su yi ma'alla ƙarya sai ji zihim Allah ya ce zai masa sakamako ma kanu yaftarun dan ƙaryan da suka yi wa ma fi ne haziyar al'am haka suka ce abin da ke cikin waɗannan dabbobi lizi na in dabba mai iri kaza ko ta fi yaya kaza ko a lokaci kaza ta haihu to in ba namiji ba in an yanka dabban ba wanda zai ci tana suya tana jin ƙanshi amma dokan jahiliya ya hana ta ci mun gano wannan da kyau ko muharramun ala azwajina in ma baka gane ayan ba to haram ne mata su ci wa in yakun maitatun amma in ba yankawa akai ba mushe yayi fa hum fihi shuraka to namiji zai iya ci mace ma za ta iya ci <laughs> sai ya yi wasu Allah ce wannan tabargazan da suke yi za su ga sakamakon da zai biyo masa baya innahu hakimun alim Allah mai hikima ne ko masani ne kada khasirar ladina qatlu hums, Allah ce waɗanda suka kashe ‘ya'yansu sun yi hasara safahan bigere ilimin saboda wauta ba tare da ilimi ba wa haramu mara zaka humullah kuma suka haramta abin da Allah ya halatta masu tira'an alallah saboda kirkiran ƙarya kawai ga Allah ƙarzallu Allah ya ce sun ɓata wa ma kanu muhtadin ba su taɓa zama shiryayyu ba a ɓace suke ɓat wa min al'ami hamulatan wa farsha kun ga waɗannan awoyin kamata ya abi su daki daki daki daki a bayaninsu ƙarshe ne Allah ya kasa samaniya ta azuwajin min al-da'an ne wa min al-ma'az isnain har zuwa ƙarshe kuma ƙarshe ce Allahu azina lakum Allah ne ba ku izini ku haramta kaza am alallahi taftarun ko ko ƙarya kuke ma Allah za mu zo mu ji dalla dalla da izinin Allah a ware kaza ce halal a ware kaza ce haram a ina Allah ya haramta ya daga cikin haram din da mutane suke halatta so da bin Allah sai ce wai a gana laraba na ƙarshen watan safar wai ba a ɗaura aure a ciki in ha ɗaura aure zai wabi wannan ta jahiliya ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa muke shan wahala da mutanen da suka dan tsotsi jahiliya ko ya take ko sun kama sunna zai wahala su bi sunna ɗari bisa ɗari wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun zai wahala ga sun mike kafa suna tafiya taryan taryan face suna tafiya suna me suna raba kafa Allah ya sauwaka malam sa'adi ya ce yukhbiru ta'ala Allah madaukakin sarki yana mai ba mu labari amma alaihil mushrikun akan irin ɓannan da mushrike suke akai almukazzibuna linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke ƙaryata annabi min safahatul aqal na irin yadda suke da wauta jama duk mutumin da ya bar ilimi duk mutumin da ya bar hanya ta kwarai to baka matsawa ko ina sai ka gano wautan shi da shiriritar shi wa khiffati ahlam da kuma me tunani na ragwanci tattare da shi kawai in yaje tsara abu a zuciyar shi babu kyakkyawan nazari da dube kawai an ji ba sai zo sai zartar ɗauka yake kowa ma wawa ne irin shi jama'a mun gano wannan da ke ku shi ne suke ce masu faha'ul a hala. ka sa akwai mafarki na ido biyu kun gano wannan da ke ku misali mutum ne ya kwanta bacci sai mafarki an ɗaura mai aure da budurwa sai je ƙofar gidansu sai ce fito mu tafi ai mata ta ce ki ba da za an ɗaura aure ba liman ma yi salatin annabi goma kaga wawan mafarki kenan to akwai mutumin da zai zauna haka kawai sai nazarin abu a kwakwalwar shi a tunanin shi kawai sai zo kaga wannan wawan mafarkin ido biyu kenan kun gano wannan da kyau ku kawai sai zo sai ce wai gashi ya fahimci kaza abu kaza ya fi dacewa bisa tsari a je a yi to a halani kenan wal jahalul baligh kuma a cikin na akwai jahilci da ya kai geji mala yake cewa wa addada tabaraka wa ta'ala shay'an min khurafatihim a cikin waɗannan ayoyi sai Allah maɗaukin sarki ya lissafo mana wasu al'amura na wautansu yunabbiha bizalika ala dalalihim domin ya faɗakar da al'umma irin yadda suke kan ɓata. wal hazar domin kuma ya tsoratar da mutane a yi tsantsan da su wa anna mu'aradati amsali ha'ula'is sufaha lil kuma irin yadda aka samu waɗannan wawaye suna ƙoƙarin tinkaran gaskiya suna musata allazi ja'a bihin rasul wanda annabi ya zo da ita to a fili ne ba za a yi da maganansu ba sai Allah ce kalli fashirman da suka yi kalli wautan da suka yi kalli taɓargazan da suka yi to don Allah don irin waɗannan mashirmantan sun ƙaryata annabi ya kamata a yadda da tunaninsu da ƙaryatawansu kun fahimci maganan da ake sa a gaya muku khurafat da suka kawo wannan Allah madaukin sarki ya amfani da shi wajen nuna mutane cewa ku kalli kaza yanzu masu irin wannan shirman ne ya kamata ma a saurara shi yasa so da dama in mutum ya zo da wauta ko in kana da hankali barin shi yake ya cika buhu yadda in ka tashi nuna mutane aka ce kalli fakar yanzu hankali ma ba ilimi ba zai da kaza duba kaza duba kaza yanzu duk waɗannan abubuwan da suke sai da suka cika solo sannan Allah madaukakin sarki ya zo ce su ba suka ce kaza su suke kaza su suke yanzu wawan da ke irin wannan ya kamata dan ya karyata annabi a yadda da shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu la tuqda fihi aslan fa innahum la ahaliyata lahum fi maqabalati alhaq saboda ba su da wani cancanta ba su da ahaliya da gogewa na su iya tinkaran gaskiya saboda irin wannan wauta da shirmin da ke tare da su fa zakara min zalika annahum daga cikin wautan fa su ne suke cewa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-hars wasu ware ma Allah wasu tiyoyi daga cikin abin da suka noma wal an'ami da dabbobin da dabbobin su suka haifa nasiban wai Allah yana da rabu wai rabon nan waye zai mora <laughs> misalin su misalin waɗanda suke zuwa suke zuba kudi a kabarrukan waliyai don neman yardan Allah wa ke kashe kudin mun gano wannan da kyau yanzu ban da wauta a Kano ne fa an je ziyaran kabarin wani waliyi kawai sai su gan shi ya biya biyo ta bayan wata bishiya kawai ya ce masu guda Allah na dan zagaya ne ina zuwa haka dan gaisa sai ce to mu je raka ya rako su har kofan ta ce Allah ya sa ba zuga ga musu ita aka yi ba to kaga in ni na aka je wannan rakiyan ya fito aibin lahin da sai ya iso gida don sai mun rike shi ai ya dawo ke nan. kun gano wannan da kyau ko hmm. Allah shi kiyaye duk kala rawe yana faɗin waɗannan abubuwa amma da yake na yi da barkwanci sai mutane suke ɗauka wai wasa yake yi akwai lokacin da ya ce wai wani ne ya mutu wai sai a lahira yi wasiƙa hajiya kunduba katte aure kaza kaza kaza kaza kaza nan ba yanzu aka ƴaƴansu ne ba sun sai aure ga manema sun fito zo kuma sai zai ƙirƙiro musu da yake su ma a halami ne Allah ya shiryar da mu to shine sai suka ce shura ka’ihin min zalika nasiban gumakansu ma suna da rabo Walhal أن الله تعالى هو الذي زرع للعبادة Allah ba shi ya tsirar da abin gabaye wa auje da rizqan ya bar shi a matsayin cimaka gare su fa jama'u bainal mahzuraini waɗannan mutane sun haɗa tsakanin gaza biyu mun gano wannan da kyau ku mahzuraini ababe guda biyu na haram bal salasa mahadir ba da ce uku ne ba ba ma biyu ba ne uku ne yanzu don Allah in Allah na bukatan wannan abun don Allah sai ya sa wani ya mashi ba shi ya tsarar ba ba sai ya rike wajen shi ba na sha tambayin mutane in ce wai mu ɗauko masara da dawa da gero acca alkama shinkafa tsayanan don Allah ku kalle su da me aka yi su eh da me aka yi ka san ba ma wai da me aka yi ne abu mamaki ba ya kai dan adam ya gano su a matsayin abinci ne mu aje sauran mu ɗauko gero waya ɗan adam ya gane wai aka kirɓa gero za a yi fara in ya matso nonon sa ya haɗa ya dama zai sha fara da nono da geron nan zai iya yin koko da geron nan zai iya yin mashi da geron nan zai iya yin ɓula, tuffa da gero kuma haye burabusko lokaci da shi wa ya sanar da shi Allah da Allah ne allamal insana malam ya alam Allah ne ke wannan aikin kuna fahimtar wannan yanzu ka lura duk abin da dan adam yake ci ya rayu ba abin da dan adam din shi yayi da kanshi ko menene Allah ne yayi. yanzu taliya da roba yake yi da me ake yi ba da fulawa ba da me ake fulawan alkaman nawaye in ma da roba za a yi roban tawaye a ina aka shiro roba ba cikin bishiya ba bishiyan tawaye inda ƙarfi aka yi ta man da aka yi ƙarfan da shi nawaye duk abin da ɗan adai ke amfani da shi gabaɗe na Allah ne duk kayan jikinka in ma da roba ne in ma da ƙarfe ne in ma da auduga ne din na Allah ne shi ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar ku dhul quwwati al-matin ku gano to me Allah zai da abin da suke warewa suke cewa wai nashi ne nashi ne wai wannan kokarin da suke suwara kaza suwara kaza suwara kaza suna yi ne don me takarruban ila Allah wannan jahiliya ne banda lokaci ya ƙure mana za mu ƙoƙarin mu zo da wasu misali masu yawa na irin abubuwan da mutane suke ta ƙarruban ilalla alhali ba kusancin allon ba ne kuma jahiliya ne ku gano wannan da ke ku kuma za ku yi mamaki mu ne da kanmu a ƙasan hausa ake waɗannan abubuwan da yake kana kallo kai da kan kasan jahiliya ne amma bari mu zo daidai inda suke ware kaza ce kaza su ware kaza ce kaza su ware kaza ce kaza wanda wannan jahiliya ne to shine sai mala yake cewa wa wa minnatihim ala Allah fi ji'alihim lahu nasiban wasu suna ganin wani baiwa ne ma suka yi ma Allah har da suka ware mai wani kasu ma atiqadihim anna zalika minhum tabarra'un su a tunaninsu ai ma abin arziki suke ma Allah aikin ɗa'a ne da suka cancanci Allah ya biya su wa ishraku shuraka alladina lam yarzuquhum lam yajidu lahum shay'an fi zalika kun gano wannan da kyau ku mala yace wa ishiraku shuraka hada abokanan bautansu da suka yi alladina lam yarzuquhum wanda su waɗannan gumakan da shehunan da waliyan da hujubban ba su masu komi ba misali in Allah da ya tsarar masu sun ɗibo wani abu sun bashi za a ce don shi ya tsarar ko to ɗiban da suka yi suka ce waɗannan na gumaka ne su kuma gumakan me suka yi gumaka sun masu gero sun masu dawa sun masu acca eh tun da kake a duniya ka taba ganin an yi mashe mashe na dawa ko mashe na masara ana yi eh? <laughs> to cin da Allah ya masu wani abin arzikin sai suka ware wani abu suka ce na Allah to menene hikiman ware ma gumaka nasu alhali gumaka ba su masu komi ba me shi shi kai shi wannan ma ne ya za su haɗa Allah da wa da gunki jama'a ƙwaƙwalwanku da hankalinku ya gano muku abin da ake sa nuna muka eh me kai suka haɗa Allah da gunki yadda Allah da gunki a wajensu menene sau'in juna ne kenan ma ƙadarun laha haka ƙadari ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba karatu na gaba za mu tashi daga inda ya ce hukumuhum ja'ir fi anna ma kana lillahi lam yubalu bihi na Allah ba su damuwa da shi wa lam yahtammu bi ba su ba himma kalla da kyau duk abin da yake ibadan Allah ne ba a taba ba kulawa addinin jahiliya ne ka je masallatan yan ɗariƙun kunnan kaf ka gani ba su gyara su in ga masallaci fas to sabon gini ne ko kuma wani ɗan siyasa yi wawan zama bayan shekara ɗaya shekara biyu zai watsi amma jiyan da suke getta wajen maulidi da wajen kaza da wajen kaza duk abin da yake na Allah ne saki wawai suke barin shi abin da yake kuma na shiririta ne za ga an mai ado an gyara shi an mai taf to addinin jahiliya ke. ka je gani masallatan shirme amma je gani da suke makabarruka je ka gani bayan annabi ya tsine ma masu wannan aikin kuma addinin jahiliya ne Allah ya tsare mana imaninmu misalai sai mun zo katu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum